Ubangiji ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa wallahi ba za ku iya yin adalci a tsakankanin mataye ba walau harastun ko da kun so haka ko da kun a akan ku yi adalci ku daidaita tsakanin matan ku to ba za ku iya ba duk wanda yake da mace sama da ɗaya waye ce daidai wa daida suke ba gaskiya bane walau harastun ko da kun so yin hakan ba za ku iya ba to tunda ba za ku yi haka me kenan za ku yi wala ta tamilu kullal mai. kada ku karkata karkata ta gaba daya ta yadda da matan da makwabta da yaran gida da kowa da abokanai kowa ya san kawai wanta ce to kar ku yi haka eh, sai dai ku dan rinka koyewa. a zuci ka fi son wance sama da wance amma a fili ba ka nuna haka a mu'amala ba ka nuna haka don malamai suka ce shi adalci kashi biyu ne akwai adalcin da dan adam zai iya dan haka Allah ya wajabta masa lalle yayi shi akwai adalcin da dan adam ba zai iya ba wannan ba a wajabta masa adalcin da dan adam zai iya shine al'adl fi huquqi shar'iyya adalci cikin haƙoƙi na shari'a abin da ya shafi abinci da sutura da rabon kwana abinci sutura rabon kwana gurin zama wannan kowa zai iya yin adalci a tsakankani ya zanto irin gidan wance shine na wance irin ɗakin wance shine na wance tufafi irin na wance shine irin na wance kamar yadda na faɗa darajar tufafin ya zama ɗaya ba wai lalle ne kalas su ya zanto ɗaya ba a'a darajar su irin darajar yadin darajar atamfar darajar lace din wanda wance ke sawa shi wance ke sawa darajar abincin shi ma iri ɗaya ne sai dai kila hanyar sarrafawa wancan ta yi tuwo wancan ta yi wani abu daban amma dai darajar abincin kwaliti din shi ne iri ɗaya ne haka adadin kwanaki kwana biyu nan kwana biyu can wannan duk ya zanto ɗaya ne wannan shi ne abin da yake wajibi akan dukkan mutumin da yake da mace sama da ɗaya dole ya wannan amma adalci kashi na biyu shine al'adalu fil muhabbati wal aqwal wal af'al adalci wajen so wannan ba wanda zai iya yansa shi aya take da shi wal aqwal wajen yawan magana ko surutu ko hira bayan da za a ce hiran da ke lokacin da take dakin wanci shi zaka yi a dakin wanci me ya wanci ta iya hira ta iya kawo labarai ta iya bada abin dariya <laughs> wancan kuma dinkim take ta iya hira ba to ya zaka yi ka bada labarin har ka gaji ba response to ya zaki to amma wacce kafin ta zo dama ta shirya labaran ta san yadda za ta yi to kaga babu yadda za a ce wai za a yi maka kididdigar adadin maganin da kai a can sai an kirge sentences sun da kai yuzun din su a nan ma lalle ne adadin su zan dai ba zai yiwu ba sannan kuma wal af'al a aikace babu yadda za a ce irin yadda kake kwanciya da wancan za ka yi da wancan mu yi wa wancan za ka iya kwanciya da ita sau biyu sau uku a dare daya wancan kuma sau daya kawai wannan kuma kowace akwai yanayin ta akwai wance tsakanin wance da wance duk mai mace sama da ɗaya ya san wannan labarin wanda yake da mace guda ɗaya ba zai san wannan labarin wanda shi ne ubangiji subhanahu wataala ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku taɓa yin adalci tsakankanin matan ku guda biyu ba ko da kun so ku yi haka nan amma fala tamilu kullal maili kada ku karkata karkata ta gaba ɗaya zuwa ga ɗayar fatazruha ku kyale ita yar uwarta din kal mu'allaqa kamar mace wadda take a rataye shine Abdullahi dan Abbas ya fassara cikin Sahih Bukhari laysat bi ayyimin wala bi zati zawj ta zanto ita ba mai miji ba ita ba mara miji ba wato ita ce mu'allaka ba mai miji ba dan ba ta samun mijin ba mara miji ba dan ba bazaura bace ballantana wani aure ta ba a san ka mai da matar ka haka ta rinka jin wannan kaskancin a cikin gida wannan bai dace ba ya kamata ta rinka jin ita ma mace ce da sauransu an bayyana ku ubangiji ta ala ce wa in tuslihu wa tattaku idan har za ku yi sulhu a tsakankanin ku da mata ko kuma in za ku kyautata kai namiji ka yi kokarin kyautatawa matarka ko da a ce son nata ya rabu kana cijewa kana dan nuna mata mu'amala mai kyau ko kuma ke mace ke maki ke kokarin kyautata miji ko da yayi laifi ko da kin ga kasa wasa kina kokarin cijewa in dai za ku inganta rayuwarku kuma ku yi takawa fa inna allaha kana ghafuran rahima ubangiji ta'ala mai gafara ne mai din kai ne dangane da kurakuran da kuke wa juna ba da niyya ba cikin ababen da sun fi karfin abin da kuke da iko a kai dan ubangiji ta'ala sai fa in karhitumuna fa sa an takarhu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira ka iya kin abu amma kuma Allah ya sanya alkhairi mai yawa ta tare da eh kana kinta amma kuma ubangiji ala ya baka zurriya ya'ya tsakaninka da ita